واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kuma ka zama mai sauƙin kai cikin zance da aiki ga duk wanda ya maka biyayya cikin muminai saboda jin kai da rangwame a gare su